A yanzu haka dai 'yan fashin daji na ci gaba da tafka ta'asarsu a wasu sassan jihohin Najeriya, lamarin da ke ƙara jefa al'umma cikin yanayi na zaman zulumi. Rahotanni dai daga jihar Niger na nuna cewa 'yan fashin dajin sun yi awon gaba da mutane kimanin ɗari tare da kashe wani mutum guda a yankin gulbin boka ta ƙaramar hukumar Mariga. wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce ya zuwa yanzu kwanaki uku kenan suna kwana a cikin dazuzzuka ba tare da iyalansu ba. Sun shiga ƙauyuka da dama sun zo Abaha sun kama mutane sun zo Kangi sun kama wajen mutum hamsin da wani abu sun zo Mahutu sun kama mutum goma sha biyu guda biyu sun kucce sun wuce da goma sun zo Kutinge sun kama mutum goma sun kashe mutum ɗaya sun zo ainihin Kangi duka dai sun tattara mutane yanzu akwai mutum ya kai sama da mutum ɗari a hannunsu. Duka daga nan Mariga Local Gama? Duka daga nan Mariga Local Gama a nan yankin Gulbin Bokawad a gunduman hakimin ainihin Mahoro. maganan gada muke yi da kai yanzu haka suna nan tun dima zuwa loji sun tare hanya. To ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari ya ci tura. Domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan ta wayar salula wasiyo a biyodun ya ci tura. To amma shugaban ƙaramar hukumar ta Mariga Honorable Aliyu Bagga ya tabbatar da aukuwar lamarin har ma ya yi jaje ga al'ummar yankin na mariga akan wannan ta'asa. A yankin muna karamar hukumar mariga muna cikin wani ibtila'i musamman abin da ya shafi yankin gulbin boka dusai kuimo zuwa kakihun zuwa kumbashi zuwa yabawa zuwa wannan dai hanyar wanda yake ita ce hanyar barayin nan da kowane lokaci ta nan suke fitowa suna zuwa suna yin aikin su na ta'addanci wanda muka fita da su daga yankin gulbin bokan nan sun ce yanzu haka akwai mutane kimanin ɗari ma sun wuce da su ah, kuna da wannan labarin eh sun kwashe su sun yi kamin ɗinsu ne a wani wuri na tura jami'an tsaro kuma sun shiga har cikin daji domin su ga cewa sun kwato waɗannan mutanen da suka kwasa sai dai kamar yadda ka sani yanayin hanyoyin jami'an tsaron sun iya ƙoƙarin su na shiga wannan dajin to amma ta kai sun kai inda motocin nan nasu masu sulke ba za su iya bi ba kuma lokacin da barayin suka samu labarin zuwan su sai suka ƙara ba gaba suka ƙara shiga cikin daji Ta'azzarar ayyukan 'yan bindigar a jihar Niger dai ya sa ko a wannan rana ta Asabar dubban al'ummar musulmi suka hallara a babban masallacin Idi na garin Kwantagora domin gudanar da addu'ar neman sauki daga Allah. Wanda ke nuna walakanta mu Allah ka walakanta shi. Wanda ke nuna ta mun da hankali Allah ta mai da hankali. Allahumma innaka afun. كريم تيب العفو عفو عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مصطفى نصر ناصر جي تي اي هاوسا امريكا magana daga دغامينا a Najeriya.